والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فالحمد لله القائل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لقد من الله علينا بإكمال عدة رمضان أهياء أصحاء فقد حرص بعض القوم أن يروه فلم يروه وبدأ به أناس ولم ينتهوا وما كان ذلك الرضا منهم ولكنه قدر قدره الله ولا يخطئه أحد وكل شيء عنده بمقدار وخلق كل شيء فقدره تقديرا وتلك الأيام نداولها بين الناس فيجب علينا الآتي أولا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أهم الذين يشربون الخمر ويسرق ويسرقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال الحسن البصري رحمه الله لقد أدركنا أقواما ما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها ثانيا أن نكون ربانيين ولا نكون رمضانيين فالربانيون هم الذين يعبدون ربهم في كل زمان وحين والرمضانيون هم الذين لا يعرفون الله ولا يقيمون حدوده إلا في رمضان فيا خيبة لهم ويا حسرتهم وإن العبد إذا عمل صالحا وقبل الله منه أعانه عليه فعاود وداوم عليه واستمر فالله الله ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصائر أعمالنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصائر أعمالنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصائر أعمالنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك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 فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فمن السنة صيام ست من شوال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر rawahu muslim dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako Allah mai girma girma ya tabbata ga Allah yabo da kirari da godiya sun tabbata ga ubangiji mai rahama godiya ta tabbata ga Allah mai fada a cikin littafinsa wali tukmilu al'iddata wani tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Lallai ku cika kwanakin watan Ramadana ku yi bari kuna masu jin girman ubangiji a cikin zukatanku don ku gode masa bisa ga shiriyar da ya muku Allah mun gode maka hakika ubangiji subhanahu wata'ala yayi baiwa a gare mu ta yadda ya raya mu har muka ga kwanakin watan ramadana lafiya tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su muna raye kuma muna masu lafiya Allah ka kare mu da lafiya marasa lafiyar mu Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare musu lafiyar su cikin yi maka da'a waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da rahama hakika da yawa daga cikin bayin Allah sun yi burin su ga wannan wata mai albarka da ya shuɗe amma ba su gan shi ba hakika da yawa daga cikin bayin Allah an fare su da shi amma ba su ga ƙarshen sa ba duk wannan ba ya faru bane bisa ga wasu, ko bisa ga ganin damar su ko bisa ga wasu ko isassu, ko zaɓin su a'a sai dai ya faru ne da ƙaddarawar ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma Allah idan ya ƙaddara abu babu wanda ya isa ya kuskure wannan abu domin komai a wajen ubangiji yana da kaddara kuma yana da gwargwado ubangiji ya ce wa kalaka kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah ya halicci komai kuma ya sanya masa gwargwado wa kullu shay'in indahu bi miqdar kuma komai a wajen Allah yana da gwargwado gwargwado na farawa da gwargwado na karewa ubangiji ya ce wa tilkal ayyamu ha bainan nas haka kwanakin duniya suka mula kewayawa da su a tsakanin mutane wata rana an yi ta da kai wata rana za a yi ta babu kai wata rana an yi ta kana da lafiya wata rana za ta wuce maka baka da lafiya wata rana an yi ta da rayuwarka wata rana kuma za ta shuɗe baka da rayuwa to da haka ya uwa mu ɗauki izina bisa ga waɗannan al'amura da suke kewayawa a tattare da mu na rayuwa kuma mu yi amfani da damammakin da ubangiji subhanahu wata'ala ya hore mana domin ko shakka babu yaumun laka ne wa yaumun alai wata ranar taka ce wata ranar kuma ta wani ce ba taka bace ba ya kamata mu kiyaye mu lura da waɗansu abubuwa guda biyu bayan ramadana abu na farko shine dagewa da addu'a na Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ayyukan da muka gabatar a cikin wannan wata mai albarka kada Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin hasararru taɓaɓɓun bayi hasara iri biyu ce akwai hasara ta kaƙi yin aikin gaba ɗaya irin da kafurai suke ba su yi aikin ba ba su yi imani da ayi ba wannan ba karamin hasara ba ce akwai asara ta biyu ta gafalallun musulmai wanda ya yi aikin amma kuma Allah ba zai karɓa ba ya yi aikin ya sha wahala amma makomarsa da ta kafirai ɗaya ce domin a ƙarshe da asara za su yi ubangiji ya ce yau yawma izin khashi'a amilatun ba. tasla naran haliya akwai fuskokin da za zaka gansu a filin tashin alkiyama cikin tsoro da firgici ubangiji ya ce sun yi aiki sun wahala amma kuma sun tashi a tutar babu za su shiga wuta mai ƙuna. wahalar da suka yi duk ta tafi a banza ta tafi a wofi Allah ka tsare mu da asara Allah ka tsare mu da wahalar banza da haka yana daga cikin shiriya ta magabata idan suka yi aiki na kwarai sukan bi shi da addu'o'in Allah ya karɓa. domin Allah ya datar da kai kai aiki wani abu ne daban kuma ya karɓa maka aikin shi ma wani abu ne mai zaman kansa shi yasa za mu ga annabi ibrahim amincin allah maɗaukacin sarki ya ƙara tabbata a gare shi da ɗansa isma'il lokacin da allah ya sanya su su gina ɗakin ka'aba wa idwa wa ana li ibrahim makana albayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud yayin da muka nuna wa ibrahim wajen da zai gina mana ɗaki muka ce kuma ga ƙa'idojin ginin ɗakin idan an gina ɗakin a tsarkake ɗakin don mazauna wajen da masu kawo ziyara da kuma masu yin sallah da masu yin itikafi annabi ibrahim ya zo yana yin wannan aiki da shi da ɗansa isma'il wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il Allah yake gaya wa mutane lokacin da ibrahim da isma'il suke gina mana wannan ɗaki da umarninmu suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karɓa mana domin kai mai ji ne kuma kai masani ne da yawa daga cikin mutane suna ganin tunda Allah ne ya ce mu yi azumi kuma mun yi to kamar a tunaninsu dole ne kuma sai ya karɓa to in ka fahimci haka baka fahimci waye Allah ba Allah babu dole a cikin aikinsa inna rabbaka fa'alun lima yuri ubangiji abin da ya ga dama yake yi in ya ga dama sai ya karba in ya ga dama sai ya ki karɓa idan bai karɓa ba baka da inda zaka kai shi kara ba wanda zai ce masa dole sai ya karɓa saɓanin 'yan adam wani kana iya sa a yi masa tsiye tana iya biyowa ta wata hanya da yake jin nauyi shi Allah ba a yi masa haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku roki Allah ku kankantar da kai ku masa magiya fa inna Allah la mukriha lahu shi Allah ba a yi masa tilas kowaye ne Allah zai iya cewa ban karba ba domin in dai annabawa suna tsoron Allah in suka yi aiki zai ki karba to ba wanda ya fi kamata ya tsoraci Allah sama da dukkanin wanda bai kai su ba ta fuskar matsayi to amma sanin Allah da suka yi sani na haƙiƙa sani na shari'a shi yasa suka fi kowa tsoron Allah kuma suka fi kowa taka tsantsan game da shi da haka duk mutumin da kaga yana wargi game da Allah yana jin cewa shi yayi dole a karɓa yana jin shi ya riga ya sauke nauyi to bai san da wa ma yake mu'amala ba bai san wane ne sa ba subhanahu wata'ala da haka shi Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira shi ya fi cancanta a ji tsoro kuma shi ne wanda yake jin kan bayi in ban da shi babu mai jin kai subhanahu wata'ala to da haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya koyar da mu babban darasi cikin wannan ayoyi da muka karanto na alqur'ani ta yadda ake mu'amalantar Allah subhanahu wata'ala idan an yi ayyukan da'ad da shi yasa a yi to ina kuma ga wanda ba shi yasa ba to wannan shine abin da ya kamata mumine na kwarai bayi na kwarai su mai da hankali a kai musamman bayan shuɗewar watan ramadana an samu magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in sukan raba shekara biyu ta fuskar addu'o'i wata shida su ta addu'a Allah ka sa ga Ramadana wata shida bayan shuɗewar Ramadana su ta addu'ar Allah kuma ka karɓa mana Ramadana to wannan shine abin da yake na shari'a kuma wannan shine addini na gaskiya lokacin da Ramadana ya shuɗe ba shagala da rabkana ake ba magiya ake ci gaba da yi wa Allah subhanahu ta'ala na cewa Allah madaukakin sarki ya karɓa. ya ubangiji ka karɓa mana ya ubangiji ka maimaita mana shekaru masu yawa da lafiya da zaman lafiya da yalwar arziki da kuma imani hadisi ya zo cikin sunan na imamu turmuzi daga uwar mumine aisha Allah ya kara mata yadda nana aisha take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wata aya cikin alqur'ani cikin suratul mu'minun ubangiji yace wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila sune waɗanda suke yin abin da muka sa su tare da haka suna tsorace annahum ila rabbihim raji'un dan sun san wajen ubangijinsu za a mai da su ko za su koma Aisha ta ce na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace wannan ayar tana magana ne akan masu sallah suna shan giya masu sallah suna zina masu sallah suna tata ma'ana mutumin da yana aikin alheri amma kuma yana wata aika aika da su ake domin a zahiri a tunani irin na dan adam sai kaga kamar irin waɗannan ne yafi kamata su tsorata ba mutumin da yake sallah kuma yana nisantar manya manyan zunubai ba ba mutumin da yake azumi kuma yana nisantar kaba'ir zunubi ba a tunanin ɗan adam shi yana ganin wannan kamar ya sha to ne Aisha take tambaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita la ya binta siddiq a a ke yar siddiqo ba irin wa'ancan ake nufi ba wa'ancan ai wa yake ta su ma ai a ruwa suke ba ta su ake ba sai ce walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna ayar tana magana ne akan masu azumi tsantsa masu sallah ta gaske masu sadaka ta gaskiya wahum na Allah yuqbala minhum amma tare da haka suna tsoron ko Allah ba zai karba ba sai ubangiji ya cika yace ulaika allazina yusari'una fil khairat to irin waɗannan su muke nufi masu rigirgen aikin alkhairi wahum laha sabiqun kuma su ne waɗanda suke musabaka tsereniya da juna laha da ayyukan alkhairi ma'ana annabawa da ire-irensu innahum kanu yusari'una fil khairat ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشئين su ne sa'iru ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin su ne wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli da ka irin waɗannan bayan ake nufi hasan al yake cewa haƙiƙa mun gaske waɗansu mutane yana nufin sahabban annabi domin shi hasan tabi'i ne yace mun gaske waɗansu mutane sabanin ku da muke rayuwa da ku a yau yake gaya wa tabi'ai ƴaƴan sahabbai mun mu da iyayenku mun yi zama da su mun rayu tare da su al'amuransu sun ba mu mamaki kwarai da gaske mutum za ka ga ya yi aikin ɗa'a amma ya zo yana kuka rinus kamar irin wanda kai in aka ga kana irin wannan kukan a yau to an san wata aika aika kai irin kukan da za ka ga mutum yana yi in ya yi kisan kai irin kukan da za ka ga mutum yana yi in ya saci kuɗin gwamnati ko ya yi fashi da makami jami'an tsaro sun kama shi an sa shi a sarƙa ka ga yana kuka wuyi ido ya raina fata to su sahabbai ba sa irin wannan kukan domin su ba irin wannan laifin suke ba ba sa irin wannan laifin su in ka ga tana irin wannan kukan to ko dai an gama azumin wata ramadana ne ko an sauko daga ibadar aikin haji ne ko sun bayar da zakka ne suke kukan da tashin hankali na Allah ya karɓa musu karfi asara biyu su yi asarar kuɗinsu kuma su yi asarar ladan ubangiji wa ta'ala. wanda Musa da dama hankalinmu baya kaiwa zuwa ga irin waɗannan wanda wannan yake nuna maka ko kaɗan halayyar mu da tasu ta bambanta tarbiyyar da suka samu da irin wacce muke rayuwa akan ta yau daban wanda ya tarbiyyantar da su ya nuna maka cewa ba irin tarbiyyar sa yau muke rayuwa akai na ɗari bisa ɗari domin inda haka ne to da halayyar mu ta zama makamanciyar irin tasu da aka Hassan ya ce kukan da yasa da sahabbai suke yi in kaga su ya tashi tsoro suke sun yi wani aikin alkhairi ko Allah ba zai karba ba irin kukan da ku kuma kuke yi in kun wata aika aika don gudun kada doka ta aiki a kanku abu na biyu da ya zama wajibi mu sani ya yan uwa mu fa bayan Allah ne ba bayan watan Ramadana bane bawan watan Ramadana shine wanda in Ramadana ya wuce to an yi bai bai domin dama ramadanin yake bautawa kuma da yawa daga cikin mutane ko da ba su fito sun faɗa maka da baki ba in dai ka san ilimi ka kalli rayuwarsu za ka tabbatar ba Allah suke bautawa da gaske ba wata ramadanin suke bautawa yanzu a unguwannin mu yadda masallatai suke cika da zarar an ce ranar farko ga watan ramadana da kuma yadda suke zaizayewa da zarar an ce an ga watan sallah sai ka ɗauka mutanen hayo su aka yi ko daga sama aka sauko da su suka zo suka cika masallata amma wallahi ɗan unguwan ne suna nan me yasa ba za su zo bauta wa Allah a sauran watanni ba sai a watan Ramadan kaga ya nuna maka ba Allah ne a gaban su ba watan Ramadan ne biki suka ɗauke shi gasa suka ɗauke shi wani ya zo ni ma bari in zo to idan ka haka kayi asara ba Ramadan ake bautawa ba ubangijin Ramadan ake bautawa ba annabawa ake bautawa ba ubangijin annabawa ake bautawa shi yasa duk wani abin da ba Allah ba in ka ce zaka bauta masa to sai ka sike saboda ne saboda za ka neme shi ka rasa idan watan ramadana kake bautawa yanzu babu ramadana ya wuce sai kuma na wata shekara ga mai tsawon kwana kamar yadda lokacin da manzon Allah ya rasu hankalin sahabbai ya tashi wasu suka ɗauka shi nan addini ya ƙare amma abubakar yace ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qadama ya ku mutane in muhammadu kuke bautawa to Muhammadu ya mutu da mun muhammadu zai mutu wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah amma in Allah kake bautawa to shi Allah raye ne baya mutuwa yana nan a Ramadana yana nan a Sha'bana yana nan a Shawwal yana nan a Zulqaida yana nan a dukkanin shekara baki dayanta kuma ya ce wa abudu rabbaka hatta ya ya'tiyaka al-yaqin kai ta bautar ubangijinka har yaqini ya zo maka shine mutuwa ko shakka babu watan Ramadana yana da albarka watan ramadani yana da karsashi watan ramadani yana da falaloli amma tare da haka mu sani ba fa a cikin sa kadai ake bautawa Allah ba lalle za ka ji wani gardi da wani eh, shauki da wani karsashi a lokacin da kake bautar Allah a ramadana amma hakan ba yana nufin kuma in ramadanin ya wuce shi kenan kuma ka daina ba akalla in a watan ramadana kullum kana sallar da raka'a goma akalla bayan ramadana ko raka'a biyu ka rike amma an wuce ramadana ka koma bacci kai asara ka yi gini ka rusa ka tafi gaba ka dawo baya ubangiji kuma ya ce wala tartaddu ala adbarikum tan albu khasirin kar ku dawo da baya sai ku asara idan a watan ramadana kana da karsashin yin sadaka kullum to aƙalla a wajen ramadana a ce duk sati kai sadaka mana idan a ramadana kullum kana iya karanta izu ɗaya na ƙur'ani ina ma a ce bayan ramadana kullum ko shafi ɗaya ka karanta mana to wannan shine rayuwa take ci gaba wannan shine yake nuna Allah ya karɓi ramadanan ka amma da zaran mutum an gama watan ramadana shi kenan ya karkaɗe hannuwa daga ayyukan ibada wani ma asara ya ma koma ayyukan saƙo ba ma na ibadar ba ba ma wai ya tsare wanda ya yi ba a'a ya ma bari duka ya koma saƙo to wallahi alama ce ta yankan shakku da ake gane Allah bai karɓi aikinka ba domin magabata suka ce yana daga cikin alamar da ake gane Allah ya karɓi aikin bawa ubangiji baya tabar da wanda ya karɓi aiki ko da baka ɗore ɗari bisa ɗari ba sai an same ka hamsin cikin ɗari ko talatin cikin ɗari aƙalla halinka ya kyautata sama da na jiya aƙalla ka ci gaba ko da ba irin yadda kake da ɗari bisa ɗarin ba amma ka daina duka to alama ce ta Allah ya jefe ka da ayyukanka alama ce ta kataɓe alama ce ta baka yi riba ba ka yi asara to kaga da wannan zami wa kanmu da kanmu hisabi yanzu kowa tsakaninsa da Allah kafin a tashi alkiyama zai iya wa kansa karamin hisabi a ramadanan nan na dace ko ban dace ba an karba ko ba a karba ba ai hisabi ba sai an je lahira ba tun daga duniya ake farawa shi yasa Umar dan Khattab yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku fara wa kanku hisabi kafin ai muku domin in kuna yi wa kanku za ku rage wa zunu a'malakum qabla an tuzana halakum ku auna ayyukanku kafin a je a auna muku ba ka ganin mutum in ya je aikin haji ko umra in ne waye ne yana siyan kayan araba sai ya samo sikeli sai ya rinka aunawa kan aje filin jirgi domin daga nan kake gane cewa to in an je sikirinin a wajen hawa jirgi za ka wuce dan ka riga ka san baka ɗebo kayan da suka wuce kilo ba amma ka kuskura kai ta jibgar kaya baka kiyaye ba sai da ka zo kofar jirgi to su ma'aikatan jirgi ba ba su san mai tsada da mara tsada ba ba ruwansu iya wanda ya dace da kilo shi za su ɗora maka wanda kuma ya wuce kilo watsarwa za su ko da shi ka fi so to haka hisabin lahira zai kasance da haka ya'yan uwa mu kyautata wa kanmu mu yi wa kanmu da kanmu hisabi kafin lokacin da Allah madaukakin sarki zai mana kafin lokacin da mala'iku za su ce da mu iqra kitabak kafa bi nafsika yau yawma alayka hasiba karanta littafin ka da kanka kai da kanka zaka fara wa kanka hisabi kafin a dora a ma'aunin ayyuka a yi maka awo ya'yan uwa Allah madaukakin sarki yana son mu da mu dore akan ayyukan alkhairi baya son mu koma da baya da baya ubangiji ya ce wala a a'malakum kada ku bata ayyukan ku da kanku wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa kar ku zamo kamar mahaukata ku kifta kuma ku zo ku warware da kanku da ya ƴan uwa mu zama masu ɗorewa akan ayyukan alkhairi kuma mu roki Allah madaukakin sarki ya dorar da mu ya tabbatar da mu ya ba mu fabati Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka cikin abin da ya raguwa na rayuwar mu yana daga cikin koyarwa ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yin azumi na kwana shida a cikin wannan wata shine sittu shawwal ko ka yi su a wawware ko ka yi su a jajjere. kana da damar ka fara yin su kafin kai ramuwa ta ramadana in ana bin ka ramuwa kana da dama ka fara rama ramadana in zaka iya sannan kuma sai ka zo ka yi sittu shawwal duk mutumin da ya wata azumi kwana shida a cikin wannan wata ko a jere ko a ware ko ana bin sa na ramadana ko ya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bashi ladan kamar yayi azumin shekara baki daya kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih muslim hadisin Abu Sa'id Abu Ayyub al-Ansari maganar cewa wani daga cikin malamai bai san hadisin ba ko baya yi Allah bai aiko maka wani cikin malamai ka bauta masa ba abinda Allah ya aiko maka shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shirya Allah bai ɗora mana mu wani daga cikin malamai ba kuma ilimin addini babu wani malami kowaye shi a duniya tun daga kan sayyidina Abubakar har ƙarshen musulmin da za a haifa a duniya wanda ya san komai addini musulunci babu shi sahabban da suka rayu da manzo Allah ƴaƴansa da matansa zaka samu sun san wani abu tattare da shi wani abun ba sani ba sai dai su ƙaru juna sani kuma rayuwar gida ce mata suka sani abokai a waje ba su sani ba shi Abdullahi dan Umar ya ce da nake so in tattare adadin sallolin nafila na rawati da annabi yake yi yace na fahimci yana kaza lokaci kaza kaza lokaci kaza da yazo ta bayan isha raka'atar fajr da wuturi sai yace waɗannan ban san su ba saboda a gida yake yin su wannan lokacin kuma ba ma shigan masa gida kaga wannan shine addini to in sahabban annabi wani abu yana kuyan musu matan annabi wani abu yana kuyan musu ƴaƴansa wani abu yana ɓuya musu to ina ga imamu wane imamu wane imamu wane wanda wani su da annabin shekara ɗari ma sai da annabi ya bar duniya aka haife shi wani shekara ɗari biyar wani shekara ɗari hudu wani shekara kaza baka babu wani mutum da zai ce maka ya san komai na sunna amma ka'idar shi ne duk abin da ya tabbata na alhadisin annabi to duk malaman musulunci sun ce wannan shine ne fatawar mu ko da kun ga mun faɗi wani abu saɓanin wannan to ku ajata mu magana ku ɗauki wannan domin wannan ita ce ka'ida baru kulla kaulin inda kauli muhammadin fama aminin fi dinihi ka mugamiri in ba Allah ya faɗi magana to maganarsa ta take ta kowa shi yasa imam mali yace min kullin yu'khadhu wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr kowa zai iya faɗa a ce an yadda ya faɗa a ce ba a yadda ba in ya saba wa daidai yace amma banda mu wannan kabarin imam mali ya faɗi wannan magana yana cikin masallacin annabi sai ya nuna kabarinsa da haka wannan yake nuna maka ko da ka samu wata magana daga imamu malik sabanin hadisi ingantacce to abin da malik ya ce shine a aje maganar sa abu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa imamu al-auza'i yace la tuqalliduni wala malikan wala shafi'iyya khudhu min haythu akhadna kar ku riƙo na kankan da magana ta ko ta maliku ko ta shafi'i a'a ku je ku ɗauko daga inda mu ma muke ɗaukowa yana nufin daga taskar manzanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kulluhum min rasulillahi muhtarifun gafan min al-bahri aw rashfan min domin kowanne daga cikin su kokari yake ya kamfato daga tekun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka dai sittu shawwal yana daga cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi muwa masu albarka kafin sauka da kan wannan mumbari mai albarka akwai wani abu da ya dade yana faruwa a wannan gari cikin watan azumi mun sha ji daga inda muke gudanar da tafsiri ta hanyar kafafen sadarwa wata shari'a da ta turnike tsakanin wata baiwar Allah da wani dan makocinta wanda maganganu sun kai sun kawo a cikin wannan magana ta shari'a abu ne mai tayar da hankali abu ne mai motsa imanin dukkanin wani mai imani mun samu maganganu da yawa da tuntuɗa daga jihohi makota wasu masu iko daga wasu jihohin su ce abin mamaki yanzu a ce a garin kano ake haka mu bari mu zo mu kawo ɗauki to Allah cikin hikimarsa maganganun suna da rassa da yawa kuma magana ce wacce take gaban shari'a a ka'ida magana in tana gaban shari'a ba ka iya cewa eh ko a'a amma abin da nake so in yi amfani da shi daga kan wannan mumbari mai albarka shine kiran mai girma gwamnan jihar Kano a yau kai ne Allah madaukakin sarki ya dorawa adalci game da talakawan jihar Kano wannan mata da ake cewa an daure ta shekara biyu ko an ce sai ta karbi laifin da ta san bata karɓa ba ko wani ya murde mata haƙƙi ko wani ya yi mata danniya ko wasu ɓangarori na shari'a ana da zargi a kansu akan cewa an haɗa baki da su wajen a danne ta duk wannan nauyin a kanka yake kai Allah madaukakin sarki zai tsere ya tambaya a gobe alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mai mulki zai zo a daure ne a gobe kiyama adalcin sa shi zai kwance shi idan ka yi adalci sai adalcin ka ya kwance ka yawan mabiya baya kwance mai mulki a gaban ubangiji yawan launoyi baya kwance mai mulki a gaban ubangiji yawan kuɗi baya kwance mai mulki a gaban ubangiji wallahi kada abin da ke kwance mai mulki a gaban ubangiji shine adalcinsa shi yasa za ka ga idan ka mutu duk waɗannan abubuwan da ake faɗa ba za su kasance tare da kai ba kai ba ma wai ka mutu ba in ka sauka ma ka gama mulkin duk wannan abin da ake maka babu shi a tare da kai abin da kawai zai kasance tare da kai shine adalcinka da ka mai girma gwamna muna taimaka maka da shawara da hannunka mai sanda da zata maka alkhairin za a yi wannan baiwar Allah adalci a kira duk wanda abin ya tabbata gare shi ba mu ce ita ce da gaskiya ko ita ce ba ta da gaskiya ba amma dai kokin ya yi yawa koken ya yi yawa mace ce an ce mijinta ya mutu da wata bakwai ta shiga wannan jarrabawa gidan da ta gada da ita da 'ya'yanta sun siyar a kan sha'anin shari'a ana ta faɗar wannan maganar duniya duk ta ji a garin kano a ce malamai sun yi shiru masu mulki sun yi shiru masu kuɗi sun yi shiru kowa shiru matan nan tana cikin wannan hali Mutafin billah ɗaya daga cikin hali halifofin bani umayya wata mata ƙwaya ɗaya aka kama aka zalunta ba a ƙasarsa ba amma talakarsa ce ta je wata ƙasa aka ja zalunce ta kawai sai ta ihu ta ce ya mu'tasima ya ne girma mu'tasim billah ga ne talakarta ana zalunta ta sai labari ya ishe masa ɗan jarida suka ɗauka aka yi ta kai labari ya ce to a shirya rundunar yaƙi wallahi ko mu ƙwato wannan matar ko mu rasa mulkinmu to wannan shine adalci umar ɗan khattab bayan ya rasu aka yi mafarki da shi yana gumi me mafarki ya ce da shi ya umar me yake damunka ya mafarka cikin wannan hali bayan irin adalcin da ka shimfira a duniya ya ce wani raƙumi ne lokacin da muke mulki a titunan da aka yi wani titin da ya kyau da ƙafar raƙumin ta faɗa wannan tashin hankalin nake tsoron zan gami da Allah a kansa raƙumi da ya masu girma shugabannin al'umma ku kwatanta wa al'umma adalci don ku zauna lafiya ku kwatanta wa al'umma adalci don ku samu kwanciyar kabari mai kyau ku kwatanta wa al'umma adalci kuma kuna son Allah ya muku adalci ya ubangiji kai mana adalci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم